Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa. Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma. muna neman more emphasis more attention should be paid to persons with disabilities wurin lafiyansu wurin education su wurin transportation and recreations. Rashin samun aikin yi da matsalolin jigila da rashin sukunin yin ilimi mai zurfi da fatali da tsarin gine-gine na daga cikin tarin matsalolin da masu bukata ta musamman ke fuskanta a Ghana. Sabili kenan wannan rukuni na al'umma ke bayyana fatan ganin sabon zababben shugaban ƙasar John Dramani Mahama ya ɗauki matakai kamar yadda ya yi alkawali. Ga ƙarashen rahoton Idris Abdallah Bako daga Accra. Muna neman mu yadda sai mu ni qualification na mu mu samu aiki kuma mu yi. Kuma kamar fan da mu ke neman na nan za kara muna na kara muna don yanzu in ga ababe ne ke cin gari na duka ya karfi. Kuma cin gari na da kanshi kuma muna neman fama access building na za a zo a yi duka. Za a duba sa a yi na disabilities access for disabilities kuma mu ma mu yi muna zuwa wurin wurare da yawa da yawa. Sai nan kuma wurin aiki wurin samun aiki aiki na gwamnati sannan kuma public transport systems za ka ka fita nan ka ce cikin gari for instance persons with disability bai shiga abin da muke kira nan ga trotro buses nan kuma sometimes kuma inda kake metro buses ba sunan cikin community da kake ko suna nan ma a dai wheelchair friendly do they have ramps ko kuwa lifts da mutum zai zauna kan lift lift ya lift shi ya shiga da shi cikin mota so those are the things da muke nema gwamnati ya make sure kamar ya ya samu na basis da suke da lifts for persons with disability sai nan kuma uber boats ride hailing apps nan kuma sometimes kuma ka kira mai shi ya zo ya doki ka ya zo ya gan kamar kana kana zaune kan wheelchair sometimes ida ya baka wani excuse ya ce wai bai ya doki ka so muna neman gwamnati ya ya kawo doka sannan kuma mutum kuma ya rejectin ta irin wayannan uh, drivers ko companies in the suke reject people with disabilities more emphasis more attention should be paid to persons with disabilities wurin lafiyansu wurin education during transportation and recreations For zai building duka make sure Kamaya, ya, provide building uh, with ramps What are private developers ma ne muna neman government ya make sure kama there should be regulations there should be laws to make sure kama kowane building duka yana the ramps yana the toilet facilities yana the washrooms the wheelchair person su use kamar yadda dai lauya abdulrahman wanda ya magana na ƙarshe ce suna buƙatar zababben shugaban ƙasa da ya cika sa na baiwa masu fama da larurar na ƙasa ilimin gaba da sakandare kyauta ya ce a basu aikin yi haka kuma a yi doka da za ta sa a tsara motocin haya yadda zai dace da su haka kuma ya ce suna samun matsala a tasi na uba idan direbobin suka ga masu larurar na ƙasa ne sai su ki ɗaukar su to a sa doka da zai sa a hukunta wanda ya ki ɗaukar su a ƙarshe ya ce a sa dokar yin gini da zai dace to Allah taimaka Idan muka nufi jamhuriyar Nijar shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani mai larurar ƙafa da ke aikin walda da kanikanci a maraɗi. Salisu Sabi'u wanda ya yi karatun allo tun yana yaro bai samu yin boko ba. Dalili kenan ya shiga karatun yaƙi da jahilci lokaci guda da sana'o'in da ya runguma. A kashin farko na hirarsa da Mansur Sani ya fara da yin takaitaccen tarihin rayuwarsa. Suna na Salisu Sabiu, eh, president na shiya ta uku nan reshen jihar Mara. Kalkashin mu ta nakasassu ta guragu ke jagoranci. A takaice me tarihin rayuwarka? To lalle tarihin rayuwata dai na harko dai na yi karatu. Eh, na Muhammadiyya. Eh, na yi karatu sosai boko ba bangaren boko dai ban yi ba tunda mm. a lokacin kwai wani wanda abokin babana ne shi mushe ne mm. lokacin to akwai matsala ta karamcin rishin abin hawa an sakan dai na equal lokacin tsakanin da gidanmu da equal din akwai nisa mm. shi kuma lokacin tso yana ganin wannan ɗawainiya din tunda bai da wani abun hawa wanda zai kai ni ya maido ni daman haka aka a'a sai na shekara goma sha biyu ma da lahiyar kada kawo eh, daga masassara dare guda kawai kuma wannan masassara a kai ta zuwa likita ana dawowa kai ta zuwa shi dai ne sanadiya dai a aka kai nan babban likita ta mara da aka yi irin wannan masaji din wanda ake ma eh, guragu to lokacin akwai kurciya ka san ba da isasshen wayo wanda lokacin ana ya tada ne in yi tsaye hmm. samu wani gini ko ina yin tsaye amma da yake ba a kwashashen wayo gusawa sai tana wahala ka lamari na ubangiji yadda Allah ya tsara eh haka ne kai magana karatu da ina da ina da wani irin ayyuka aka yi daga wancan lokaci zuwa yanzu ko karatun ne kada aka yi ta yi kafin a mallaki hankali bayan na kare karatu ana na ana na aka zo aka kawo ka wanga masu koya ayyukan hannu bangaren hmm. eh, sudira na yi aiki kalkashin wata farauji ana ci mata ozana mhm. da goma da cbm mhm. onan mun yi farmasiyon ita ozana ita ce ta bamu horo bangaren sutura shi kuma bangaren eh, gyaran adaidaita sau. cbm ta bamu horo bari mu karkare shirin na yau da kasar saudiya inda wani dan asalin najeriya ke sana'ar eja da masaukin baki yau shekaru sama da goma Hussaini mai gombawa ya yi amfani da ci gaban kimiyya domin ɗaukan darussa a wata makarantar boko da ke Najeriya. Abin da ke nufin samun tawaya ba za ta zama hujjar kama wuri a kan titi don rungumar bara a matsayin sana'a ba. Saboda haka ya gargaɗi masu bukata ta musamman su tashi tsaye. Idan Allah ya sa ka zama miskini, kar ka sa wani bakin ciki ko a to gaskiyar magana akwai abubuwan da Allah ya bamu na baiwa, duk amana, gaskiya magana mai kyau Ba bako ya zo idan ya ganka baka gasa ba ka yi nan ka yi nan ka yi nan karan ina kara jaddada wa miskinai su tsaya duk da Allah ya sa ka zama ko ka tsinci kanka a wani hali ba a wani hali ba ne abu ne na alheri domin a nan inda nake ina ganin akwai wani matashi baya gani amma wallahi wanki da guga yake karba iya iya shi to ina jin daɗin wannan abu miskinai da ka sani dai a saudi da suke irin wannan barace-baracen kaso 90 babu su. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilan muryar Amurka Idris Abdallah Bako a Accra da Mansur Sani a Maradi da producer Julie Lizas Grisham ni Sulaiman Muni Barma da duka abokai na sashen Hausa ke cewa a ci gaba da hidimomin Kirsimeti lafiya. Na